sunana lawanta inda ba wannan gaskiya ba karamin abun alhini bane ba ba karamin abun bakin ciki bane ga dukkanin al'ummar jihar Kano ba wannan biki dukkanin mutanen Kano sun arfa da shi ranar sallah yan uwa da arziki da al'umma waɗanda suke wasu garuruwa ma kowa yana dawa Kano domin yanzu ya ga wannan hawa na sallah na sarki a sallah ta zama lafiya duk mutumin Kano sunana na zero to gaskiya ne na ji babu daɗi saboda an saba a je idi kowa ya kawo wa mai martaba sarki gaisuwa gaskiya sallah za ta zama lami kowace shekara in dai sarki zai yi hawa mukan zuwa mu je mu ga hawan sallah da dokuna da komai yanzu me ka shirya yi a madadin wannan kallon haihai to ya za sai dai ko mu je irin gidan zuwa haka ko irin bakin titi kawai muke kallon wasan motoci haka ko birrika da zaki haka idan an ce ba a yi hawan sallah ba galibi za ka ga duk mutane gaba ɗaya ba armashi kowa ma ya rasa ina za shi Bisa al'ada jimlar haye-haye hudu ne mai martaba sarkin na Kano ke yi a duk ƙaramar sallah, waɗanda suka haɗa da hawan sallah da akan yi ranar sallar da hawan daushe wanda ke wakana ranar ɗaya ga sallah. da hawan nasarawa ranar biyu ga sallah da kuma hawan ɗorayi da akan yi ranar hudu ga sallah wannan dai shi ne karo na biyu da mai martaba sarkin na kano bai sami sukunin gabatar da hawa ba cikin shekaru sha tara da suka gabata wato tun shekarar 1994 saboda kasancewarsa amirul hajji na wannan shekara